da sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka imanan sadiqan wa ilman nafi'an wa lisanan dakiran wa qalban khashi'an wa rizqan wasi'an wa shura'an min kulli da'in wa sakan. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa qarr ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyana waj'alna min ar اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك اللهم كما هديتنا للإسلام فلا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون اللهم توفنا وأنت راضنا عنا غير غضبان اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد bismillahir rahmanir rahim mun kwana ƙarshen babin mu shekaran jiya wato ashafatu bi haddi min hududillah tambihun addu hadha idan wannan cikin kaba'ira huwa sarihul hadisi al shine abinda hadisi na farko ya bayyana wa ma ba da huda abinda abaya ne wa huwa zahirun wannan bayyane yake wayan lamara man zakarahu ko ban ga wanda ya ambace shi ba la anna tarka iqamati haddi min hududillahi ta'ala domin barin tsaga haddi daga cikin haddodin Allah mursidatun bannaci a bannaci azimatun kuma banna wadda an mai girma jiddan kwarai wa mai sama marra daga can kuma ya shuɗe fil hadisi al-hasan a cikin hadisi mai kyau wa haddun ya kama fil'addi da haƙƙi haddi guda da aka tsaisuwa da haƙƙi nai aska fiha ya yi tsalki da albarka cikin ƙasa min maɗara arba'i na sabahan duka da airuwa shekara arba'in arba'i na sabahan kwana arba'in ana maka ruwa to tsaye da haddi guda ya shi alheri wa marra kuma ya shuɗe fillaci qabla hadihi a cikin kabirar da take gabanin wagga anil jalali daga malam jalalul barkini ma yi ayyidu ma dakartu abinda ke abin abinda na ambata huna nan. sun aiki ba da wani sarraha bi ma zakartu sannan na ga tashin malamai ya bayyana bayyana abinda na ambata wa al-kabiratu al-khamisatu wal-khamsun ba da salasimiya al-kabira ta 355 hataku al-muslim tona asirin musulmi wata tabbaya aurati da bin al'auran musulmi hatta ya bawo mutum ya dora ya ba yana tabin sirrin musulmi yana tabin sirri ne yana tabin sirri ne hatta ya dawo har ya kunya tashi yana lababe ne shi musulmin bai sani ba ashe wangana nan na lababe ne kuma magana da wani abu har ya kunyata shi wai gilluhu ya kankanta shi biha da wannan binciken nashi bainan nasu tsakanin mutane saboda haka babban laihi na a mutum kai kana can kana naka sha'ani ba da shi ba shi kuma yana nan yana da binciken sirrinka ya samu wani aibi da zai ce ai kai ma kana aibi kaza wanda ka yin haka nan bai zama kahiri ba amma dai saura kaɗan alkabira ne babban zunubi wanda kafirci dai shi ɗaya a gabanmu wannan zunubi kun san yanzu abin da ake yi kenan yanzu yanzu binciken sirrin juna aka ta yi ana tattauna a siyan juna ana ta binciken juna wadda za a ci mutuncinsu to wannan alkabira ne babba babban zunubi ne a karaja ibn Majah, ibn Majah ya fitar da hadisi da da hasanan da isnadi mai kyau annabi na abbas radiyallahu anhu ma daga abdullahi bin abbas annan nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala daga annabi ya ce man satara aurata akhihi almuslim wanda ya tuwa asirin dan uwa ne musulmi satara Allahu auratahu yawmal qiyama in kiyama ta yi shi kuma Allah zai tuwa asiri ne kwatuwa asirin dan uwa ne musulmi shi ko ranar qiyama Allah zai tuwa asiri ne wa man kashafa awrata akhihi muslim wanda ya tona al'aurar dan uwa ne musulmi wato ya tona mai asiri ga abinda abin nan bai kamata a tona asiri game da shi ba kashafa Allahu awrata shi ma Allah zai zai tona asiri ne ya bayyana al'aura ta hatta yabdahu da hayya kunya tashi da hifi baiti cikin gida ne idan mutum ya zama manuwa kullum kullum ya kaskanta mutane to na asirin mutane shi an gaba gare shi Kullum wannan shi a tunani ne yau da gobe to shi ko bai gushewa Allah na nan biye da al'aura ce sai Allah ya tona asiri ne ko da tsakiyar gida ne ne walau fi bai ko cikin gida ne na sai Allah ya tona mai asiri wanda yaka ƙoƙarin ya tona asirin jama'an musulmi shi ma sai Allah ya tona asiri ne saboda haka in kana so Allah ya tuha maka asiri tuhama musulmi asiri kakka zo da binciken sirrinsu tunanin kaka ga abin da suka yi wanda ba ya da kyawu da ɓoye su suna can suna ɓoye kai ko kana nan biye da su boye ba su sani ba haka su gano asirinsu ka tona asirinsu to Allah zai tona asirinka ko tsakiyar gidanka kake sai Allah ya tona ma asiri wannan hadisin sahiwa akhrajahu ibnu majah fi kitab al-hududi babu as-satar al-mu'min wa daf'i al-hududi bishuwahat wal hadisu sahihun wal hadisu sahahu al-shaykh sahahu al-shaykh al-albani fi sahih sunan ibnu majah wa tirmidhi kuma tirmidhi ya rawaito an ibnu umar radiyallahu anhu ma qala daga ibn umar radiyallahu anhu ma ya ce sa'ida rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maqal minbara manzo Allah ya hau bisa minbari fanada bi sautin rafi'in yayi kira da sauti mai madaukaki rafi'in madaukaki wa qala ya ashara man ya ashara man asalama man asalama bi lisani ya ashara man asalama bi lisani ya jama'a wa'annan da sun kai imani da halishin su kawai walan yabdil imanu ila qalbi amma imani bai kai ga zuciya sai ba la tu'dhu al muslimina kafa dora cutar da musulmi wato munafikai kenan su sun ka bayyana imani da baki amma imanin bai kai ga zukatan su ba sun shigo cikin musulmi banda tona asirin musulmi babu abin da su shi na sai annabi ya kira su bayan ya hawo minbari ya ce ya jama'a waɗanda sun ka musulunta da bakinsu kawai amma imani bai kai ga zukatansu ba la tu'zu al-muslimina kakku cuta musulmi wala tattabi'u awratihim kakku bi al musulmi fa innahu yadda abin yake man tatabba awrata akhihi al-muslim duk wanda ya bi al ɗan dan uwa ne musulmi tatabba Allahu awratahu shi ma Allah zai bi al-awrati wanda kaka kokari ka tona asirin mutane musulmi haka Allah ka kokari ya tona asirinka wa man tatabba Allahu awratahu duk wanda Allah ya bi al'aura ce wanda duk Allah ka son ya tona ma asiri yushuku an yabdahu yayi kusa Allah ya kunyata shi balau fi jawfir hali ko da tsakiya gida ne na ko tsakiya gida na sai Allah ya tona asiri ne saboda haka ku ba kokari ku tona asirin ƴan uwan ku musulmi mutum a yana da kowane mutum da kowane gani yana da nashi laifi kowane na babu musulmin da babu mutumin da bai da laifi to amma wanda hito bayyane yayi ba ya tsoron kowa bayyane ya kai mutane na gani to idan ka bayyana shi ba baka dalili don ba kai ka bayyana shi shi ya bayyana kai ne amma wanda ta boyewa bai son a gani to ka zo rabi ne har ka kai ka samu sa'a sai ka tona mai asiri ku sauka ƙasa ku sauka ku sauka ku sauka kakka zo biya ya sai ka tona mai asiri ka jawo zan gaban na rahewa shi jawo shi wato wanda ya zama da shirin nan gabban. wanda ya zama yana tona maka ne a tiri in ka in ka ba kai ka tona mai a tiri ba shi ya tona maka ne a tiri don gaban jama'a ya kai wanda kuma ya zama a boye kan yi abinai to in kan laba ba har ka gano shi boye ka tona mai a tiri to ka sani sai Allah ya labaɗe ka ya tona ma a tiri kowa ya san kai ma mugu kake don kai ma kana da naka illa kai ma kana naka illa wannan hadisi shi ma hadisin sayuwa a kharajahu at-tirmidhi wal hadisu sahahu shaykh al-albani fi sahih al-jami' wa nazara ibn umar yawma ila al-ka'aba wata rana abdullah ibn umar ya kalli ka'aba fakala ma azamuki yace ka'aba babu abin da ya ki ma azamuki ka'aba babu abin da ya ki wa ma azamu ce ki babu abin da ya girman darajarki amma ki sani ka aba wal mu'minu a azamu hurmatan inda Allah ne ki mu'min da yayi ki daraja wurin Allah kun gani ribi aba alƙiblan musulmi tana da daraja a albaitul lahil muharram ɗaki Allah mai daraja amma yace wal mu'minu a azamu hurmatan inda Allah ne ki mumini ya hike daraja wurin Allah wurin Allah ka'aba baki darajar musulmi guda ba ya hike daraja Allah sarki musulmi akwai daraja saboda haka duk za zaka tona asiri ne kai ko kai hankuri Allah zai tona asirinka wannan shi yasa kuka ganin yan siyasa kuna ganin su suna ta wada cikin matsaloli daban-daban yana ta kokari ya bi al'aurar dan uwa ne ya tona mai asiri don ya cimma bukata kai shi ko yana kokari ya tona asiri shi ko Allah na kokari ya tona nashi kana gama tona asirin wani sai asirin ka kai ko ya tono haka dai dai mutum bai jin magana ko wacce bai jin bari sai ya ji ho al hadith al hadithu sahihun wa taqaddama fima qablahu wa abu dawud wa abu ya'la abu dawud da abu ya'la sun rawaito bi isnadin hasanin da isnadi mai kyau ya ma shara mana asalama bil tani ya jama'a wa'anda sun fi musulunta da halishan su lam yadkhul al-iman qalbu imani bai shiga zuciyarsu ba la taga tabu al-muslimin kakku dore giban musulmi wala tattabi wa awratihin kakku bi al-awran musulmi fa inna man tatabba awrati lalle duk wanda ke al'auran musulmi tatabba Allahu awratahu Allah zai bi al'aurati wa man tatabba Allahu awratahu duk wanda Allah ya bi al'aurati yabdahu fi baiti ya Allah zai kunyata shi cikin gida ne ko cikin gidanka sai Allah ya kunyata ka ba sai an tai nesa ba in dai musulmi kaka son ka tona ma asiri ko cikin gidanka ba sai an yi wata wahala ba cikin gidanka Allah zai kunyata ka al hadisu sahihun akhrajahu abu dawud fi kitab al-adabi babu al-ghiba wa abu ala fi masnadihi min hadisi abi abu ala ya ruwaito fi masnadi cikin hadisi abi barza wal hadisu sahahu shaykh al-albani fi sahih al-jami' wa abu dawud abu dawud ya ruwaito wa ibn habbana fi sahihi ibn habbana ma ya ruwaito cikin littafi ne an ma'awiyata radiyallahu anhu daga amirul mu'minin ma'awiya radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulallah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya ce na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa In innaka in tatabbata auratin nasi kai idan kacci za ka yi ta al'auran mutane ka ɗora tuna a firinsu ka yi kusa absata duk mutane sai ka bata sai ka ce babu na Allah in dai sirri kaka binciki absattahu duk sai ka bata musulmi au kitta tumsidon ko kuma kai ko ka bata sai ka ce babu musulmi ko da na kwarai in dai bincike ya kai kowa an ka sirri ne sai an gano abin da ya kai wanda har da bukata gyara saboda haka kakka zo biyan alawaran mutane kana cewa ai ta boye ka abin da ka kai da boye ni ka kai kai ko wannan hadisi hadisun sahihun akhrajahu abu dawuda fi kitab al-adabi babun fil nahyi an at-tajassus wa ibn habban fi sahihihi wal hadithu sahahu shaykh al-albani fi sahih al-jami' wa abu dawuda aidan kuma abu dawuda ya sake rawaito innal amira idza ibtagar riba fil nasi absadahu lalle wanda duk an mai mulki duk wani mai mulki idan ya kasance innal amira lalle duk wani mai mulki za ibka ga riba in yana da riba wato kakka yana da sirrin mutane to absadahum dukkan su sai ya bata su duk wani mai mulki da ka an sa an ce an ci to ya kwata ya lalata mutane ne duka saboda haka a wannan kun ga shi ko kawatarwa ga masu mulki wayanda ka so a kawo musu an ce an ce suna tare da mutane lahiya lau da an tawa an ce ai wane ya ce ma kaza ya ce ma kaza sai su an sa su ta hauka to duk mai mulkin da haka nan to zai bata duk jama'a ce absadahum duk zai bata al'umma ta yace babu masu amana kuma akwai su akwai masu amana shi ma wannan hadisi alhadisu sahihun shi ma wannan hadisi sahihi ne a farjewa abu dawud fi kitab al-adab babun fil nahy an tajassus shi ma wa ahmad fi musnadi amr ya rutu cikin ne wal hakim fi mustadraki min hadisi abin da ne min hadisin al ikdam bin ma'adi kariba wa abi umama abi umama ya rawaito radiyallahu anhu wal hadisu sahahu shaykh al-albani fi sayyid jami' shi ma wannan hadisi a shekul albani ya sa hashi cikin sayul jami'in nashi. duwa yana hadisai da muka ambata ambatawa tsayayi binciken sirrin musulmi na suka hanawa kada ka zama binciken sirrin musulmi ka bar ganin kaci banza kamar abin da yaren 'yan siyasa ka yi wai shekaran jiya aka gaya mai wai wani wani mutum suna hada da ɗan uwa ne ya ce sai na ga bayan ka sai ya dora haka shi mutum na waɗanda wallahi ka yi ƙarya ba ka kai bayana sai an ka doki hoton warkar yana haka da warke wallahi ka yi ƙarya ba ka imin ba ka ganin bayana sai an ka doki hoton warkar sai an kai mai gida ne ka gani hoton wani ya ce wai guda akai ba a wai ana cewa tu ana adda harshe biyu shi ka guda ya wai shi sarkin sheri wai faɗa na haka yi hulɗa wani ya tsaga harshe guda gana wallahi kayi kaɗan zun mai faɗa ba haka aka yi da harshe ba yana wallahi kayi kaɗan ba ka iya ganin bayana wai sai wani ya babu ya doke wata harshen ya ce ya kai ma mai gidansu doka gawa ne wallahi ba ta da kai hikima ka ga shi bai abin harshe guda ɗaya da biyu ba ku wanga irin bilahici mutane suna ganin wai sun waye sun zama mai nahikan Allah wai sun waye kawai kulla ma junan su sheri a dai kulla ma juna sheri a dai kulla ma juna sheri kan yi aka da wanga abu shi sa kuwa ganin bala'o'i na ta bada ga mutane kaga mutum sai ka gane a wannan kwarai inda an haɗa maka shirin da yake kullawa da ɓoye ga ‘yan uwa ne musulmi sai kaya mamaki to kuma kulla ma junan ku shiri ka sani abin da duk kai sai ayi mawa duk abin da kai sai ayi yi mashi ko menene komi ka aikata sai an aikata maka shi Allah ya ba mu kariya da tsaro ne ya kare mu daga sharrori masu sheri ya kare mu kanmu mu kulla kai ya kulla mana kai ya bari ta Allah ya bari ya yi nasara duk wanda ya kullo mana shiri Allah mai da shiri ga wanda kullo shi wa muslim kuma sai muslim ya rawaito Abu Dawud wa lafadhu lahu wa Tirmidhi kuma Tirmidhi ya rawaito wa hasanahu yace hadisan hasanan wannan sa'i wa Ibn Majah kuma Nasa'i da Ibn Majah sun rawaito man nattaka an muslimin qurbatan duk wanda ya kunan ya bakin ciki ga musulmi min qurabid duniya daga cikin bakin cikin duniya nafasallahu anhu kurbatan shi ma Allah zai kuranye mai wani bakin ciki min kwarabe wa mai kiyama cikin bakin ciki ranar kiyama duk wanda ya taimaki musulmi ya gane cikin damuwa ya taimaka mai ya gusan mai da damuwa ta yi to ka gusan mai da damuwa ta yi kai ma Allah zai gusan maka da damuwa ka kai ko ranar kiyama wanda ka taimaki musulmi ka gusan mai da damuwa hatta Allah ka taimakon ka ya gusa maka da damuwa ai aljaza'u min jinsil amal ai aljaza'u min jinsil amal sakamako daga jinsin aiki abin da kai iri ne za a yi ma in abin kwarai na kai iri ne za a yi ma in mugu kai iri ne za a yi ma ka dawo kana haɗin mu an wasa ko an wasa kuma ƙarya ma kuke ba ko wasa ba ku an wasa kuma karya kuke ba ko wasa ba ma an ma wuce wasa kun sai karya wa satara ala muslimin wanda ya tuma wa musulmi asiri satara hullahu fi dunya wal akhirah Allah zai tuma mai asiri nan duniya da lahira ka zama cikin masu taimakon musulmi ba cikin masu cutawa musulmi ba duk wanda ka cutan musulmi Allah zai saka mai kyauta kai wanda ka taimakon musulmi Allah zai taimake shi wallahu fi auni al-abdi Allah yana nan cikin taimaka ma bawa kullun kullun ma kana al-abdu fi auni akhihi muddin bawan nan yana cikin taimakon dan uwa ne in dai bawa yana taimakon dan uwa ne musulmi shi ko kullun Allah na taimako ne kullun in dai kana taimakon dan uwanka musulmi kai ko kullun sai Allah ya taimake ka wannan ka'ida ce a yi ma in sheri ka yi a ma sheri in alheri kai yi a yi ma alheri kai sai a yi mai inda ya kamar ka sheri ya ga koma haba mu awata muku awata babu ko wanda awata in ba ku ba mu awata ai wallahi mu mu kama ganin motar. ka ji wai yaren yan siyasa kenan sun kulla mu sun kai shi sun baro wata rana yana zaune wurin ga sanda yana shi ga yana zaune wurin ga wasu mutane sun ka dawo wani babban mutum ya aiko min cewa zai zo na ce a aza mai benci wurin da a aza mai benci to na ruwa na kai bari ya ce gida ne ya bari ya ce gida ne shawo kushe abinda an gane shi daga aza mai benci ina nan sai ga wasu mutane sun taho malam baka kyauta mana ba nace me abba yi muku ba ciyaya wani zai taho garin ga baka faɗa mana ba sai malam kamata yayi ka faɗa mana sai ga wasu sun taho sai iske wani mutum bayan ya gama magana kai shi ban faɗa mai kamata yayin faɗa mai su wani za su taho sai ga sun taho suna ba shi hankuri ce mi an kai sun ka ce wai wasu ƙwararri na wai manyan mutane suka cikin jega sun ka ta birnin kabe sun ka kullo mai shiri don a sauke shi ga makami ne sun ka kulla shirin shi ko ya mai da al'amari ga Allah bai ko sani ba sai ga sun dawo suna haɗin ka sallame mu ya ce mi ka sallame mu Allah ba ka haɗi ta wurin ga sai ka sallame mu ya ce ku haɗa min ni kun kai min sai wani ya ce ba wani kai ba wani abin kai ma ba gurin wani mun ka mun ka roƙai a sauki ka ya ce wallahi ba mai ba ya ce wallahi ba mai ba bai da mutum mutumin kirki je ga wanda hika ku kaji abin da mun kai ma wallahi tun da ba mu yi nasara ta maka ku ci ba salamin gurin da an kai cikin dan ɗakin da mina hita Allah sun ce sun kullo mai shiri wai a sauke shi daga makami ne ba su yi nasara ba shi na sun kada wani sun kai ce sun kashe sai aka dafe su su wai dina ke na haka nan na aka rayuwa yanzu yanzu haka nan na aka rayuwar kai min wani wanga mugu abu wanka irin rayuwa ne aka yi da ita kai jama'a kusan da sani duk abin da kuka yi na sheri sai an saka muku da shi don kusan da kai duk abin da kuka yi na sheri sai an saka muku da shi don kusan da sani Allah ya gafarta mana ya ba mu kariya da tsaro ne shi ma wannan hadisi hadisin sahih sahihun wa muslimin fi kitabi az-zikri wa du'a babu fadl al-ishma'i ala tilawati al-qur'an babin bayanin falalar tilawa akan kira a ƙur'ani nan sahihu tirmidhi ya rawaito wannan hadisi ko abu dawud abu dawud ya rawaito da lahu kuma lafazin na abu dawud ne wa tirmidhi tirmidhi ma ya rawaito wa qala hadithun hasanun sahihun garibun al-muslimu akhul muslim musulmi dan uwan musulmi al-muslimu akhul muslim musulmi dan uwan muslimina la ya zilmu kai ya zalunce shi in ka mutum musulmi na kaka zalunta yake ba wannan ba bai baka dama ka zalunci wanda ba musulmi ba amma zalunta musulmi ya hilahi amma ko wanda ba musulmi ba ba yadda ka zalunce shi ba wala yaslimu kuma kai ya mika shi ga abin da zai cuta mai man kana fi hajata akhihi do wanda ya zama cikin bukatar dan uwa ne kan Allah fi hajati ya Allah zai kasance cikin tashi bukata duk wanda ya zama cikin rayuwa ce kullun tunani ne wanda zai taimaki jama'an musulmi to kan Allah fi hajati shi ko Allah ya kasance cikin bukata ce kullun shi ko Allah na biya mai bukata ce shi yasa kuwa ganin duk mutane duk malamai na sai ka ji ana cewa ai malama ne ai malami na shi ma amma bai samu kaza bai samu kana kulla mutane shiri kullum kullum kace Allah ya taimake ka kawa kake wa ababanka kace wai kullum kulla mutane shiri ya kace Allah ya taimake ka in kana so Allah ya taimake ka kulla mutane alheri ko kulla mutane alheri yanzu hadisi ya gabata Allah yana cikin taimakon bawa muddin bawa na taimakon musulmi kuma kace kai aikin kulla mutane shiri ran kai dadewa na ba bai tare da kai wani wa ya canza ranka ya daɗe ba ranka da ai mu da kankani lahi mu mutanen kaurin nan zuwa nan da ka gani ba mutanen kara ka gama yawo in ta kama ka kulle shiri sai ka gama kulle a kama a kulle shi da shirin da ka kulla ka rasa inda za ka sa kanka duniya bakin ciki ya ishe ka bakin ciki ya kashe ka in kana so ka gama lahiya bari kulla ma musulmi shehi kowa bari kulla ma shehi in ba kawo mutu alheri ba kakkai mai shehi in ba wa mutu alheri ba kakkai mai shehi bale ma waɗanda abubuwa da aka ta yi waɗanda ba ko gani ba a ba ko tabbata ba a dora watsa labarin da ko gani ne ba a yi ba wani ma ko in na jina ko jiwa ba a je inda ya kamata a jiya ba kai ta watsa wai kai yaro kake dan midiya kake wai kai dan bangan malam wani kake ko dan banga abin nan alhaji wani kake ko dan banga dan siyasa wani kake ka gama yawo shirin nan da ka kulli wata rana an ga kulla ma shi sai sai an kai ka asibiti dan in bakin ciki ya taso ma sai ya kawadi ka kama kanka ka kama kanka ba kulla mutane shi man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati duk wanda ya zama cikin taimakon bukatar dan uwa ne to Allah zai zama cikin bukata ta kana za Allah ya taimake ka kullun kullun taimake yan uwanka wasu ne wa man farraja an muslimin kubatan duk wanda ya yi ma musulmi bakin ciki ya ga musulmi cikin damuwa ya taimaka mai ko da shawara ko da magana mai kyau ko da wani abu na hannu ne har musulmin na hankali ne ya kwanta ya ɗanji ji dama dama bakin ciki ya gushe shi ma farrajallahu ana qurbatan min qurbi yawmil kiyama, in kiyama ta yi Allah zai ne mai bakin ciki cikin bakin ciki ranar kiyama kuma satara musulman wanda ke asirin musulmi satarahu Allah yawmil kiyama Allah zai zai suturta mai nashi abin da mutunci ranar kiyama ka taimaka mana Allah da albarkar sunayenka da tibobinka maɗaukaka ka taimake mu abinda duk muka yi mai donka kuma abinda duk muka bari mu bari donka ka taimake mu kan ma zama cikin masu kulla mutane shiri masu kulla mana shiri waɗanda mun ka sani da waɗanda mun mu sani ma na tare da mu da na nesa da mu Allah ka mai da shirin su gare su Allah ka mai da shirin su gare su mu kuma Allah ka kare mu kan mu kulla mu kowa shiri kuma kada mai niyya kulla don albarka sunayenka Allah ka yi mana wannan taimako kuma ka tawa mana asiri da'iman wa da'iman lailan wa nahara ka ba mu kariya da tsaron ka lailan wa nahara da mu da da iyali da uwaye da yan uwa da zuriya baki ɗaya kuma ka ba mu ikon kwana nan wuri a cikin wannan darasi namu sai mu yi wa annabin masalati a lokaci daidai yake bai canza ba sai mu yi wa annabin masalati sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى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 ya ma ji bada a watin madauri, ya a ilaha da alami, duka nunzuna hawa a ija na an ta'alon da ya baka da yawa, ya allah ka gafar ta mana, ya da mu yi da gangan da wa'inda mu ka yi da kusbi, ka gafar mana gunobban da mu yi da ƙarna da wanda mu yi da jahilici. ka gafarta mana zunuban da muka yi koye da wa'anda muka yi bayyane ka gafarta mana zunuban da muka gabatar da wa'anda muka jinkirta Allah ka gafarta mana Allah ka tsara mana imani da lahiya Allah ka tsara mana imani da lahiya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyam Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyam Allah ka tusaya mana Allah ka tusaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu Allah ka gafarta ma uwayenmu Allah ka gafarta ma uwayenmu Allah ka gafarta ma uwayensu Allah ka gafarta ma uwayensu Allah ka gafarta ma kakanninsu ka gafarta ma yannansu da kannansu Allah ka sa aljanna makoman mu tare da su Allah ka shirya maka shirya iyalanmu iyalan mu Allah ka shirya su Allah ka gafarta musu Allah ka kara musu imani da lahiya Allah ka warkar da marasa lahiyarsu Allah ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka gafarta ma da kannan Allah ka shirya muka shirya ɗaya da zuriyar Allah ka shirya muka shirya ɗaya da zuriyar Allah ka gafarta musu. Allah ka yahe musu. Allah ka rika mana su Allah ka hake mana su Allah ka tsare mana su Allah ka kare mana su Allah ka kiyaye mana su Allah ka sa musu albarka Allah ka sa mu ci onhanin abinmu ka azirta mu alherinsu ka kare mu daga sharorin da albarkar sunayenka da sabobin ka madaukaka Allah ka warkar da mu ka warkar da su Allah ka warkar da mu ka warkar da su Allah ka kare mu ka kare su Allah ka kiyaye mu ka kiyaye su Allah ka taimaka mana Allah ka gusar da damuwa Allah ka gusar da damuwa Allah ka gusar da damuwa Allah ka gusar da bakin ciki Allah ka gusar da tsoro Allah ka gusar da hirgita saboda albarkar sunayenka Allah ka kai mu watan Ramadana Allah ka kai mu watan Ramadana Allah ka kai mu watan Ramadana cikin arziki da wadata da ƙarin nutsuwa da kwanciyar hankali da albarka sunayenka da sabobinka madaukaka Allah ka ya mana azumin Ramadana yana matsowa dukkan lalurorin ramadana Allah ka ba mu abin da za mu yi Allah ka ba mu halaliya kuma ka ba mu nama da kanka Allah ka ba mu nama da kanka Allah ka ba mu nama da kanka ka ba mu halaliya ka ba mu mai yawa ka ba mu mai isanmu Allah ga lalurorin azumi Allah ga lalurorin sallah Allah ka ba mu nama da kanka Allah ka ba mu abin yanzu Allah ka ba mu nama da kanka Allah ka ba mu nama da kanka da albarka sunayenka ka tausaya mana ka hishe mu kunya ka kare mu dariyar makiyanmu ka taimake mu ka taimake kowa akan mu ka ba mu nasara ka ba kowa nasara kanmu ka ba mu rinjaye ka ba kowa rinjaye kanmu saboda albarka sunayen ka tausaya mana ka kare maka kare mana imanin Allah ka kare maka kare mana addinin Allah ka kare maka kare mana mutuncin Allah ka kare maka kare mana lahiyam. Allah ka kare maka kare mana rayukan ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka taimaka mana ka biya mana duk bukatun mana alheri wayanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya mana abinda duk muka tsoro ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka ansa mana addu'o'in bayan ka bayan Allah musulmi yare da maya maza da mata wayanda sun roke mu addu'a da wayanda ba su roke mu addu'a ba mun roke ka dukkan su Allah ka shirya su Allah ka shirya su Allah ka kyautace su Allah ka imanin imaninsu Allah ka gafarta zunubansu Allah ka biya musu bukatunsu na alheri wayanda ba na alheri ba ko kama ya alheri ka biya musu abinda duk suka tsoro Allah ka kare su ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka bamu aljanna firdaus ala ya Allah ka bamu aljanna firdaus ala ya Allah ka bamu aljanna firdaus ala Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da uwayensu da da iyali da zuriyarmu Allah ka kare mu daga dukkan azabobinka Allah ka ba mu alheri duka Allah ka kare mu daga sharri duka Allahumma ghfir lana warhamna wa atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad Allahumma kullu. اللهم لك الحمد kullu. ولك الملك كله kullu wa ilayka yarji'u wa amru kullu.